kallon mu barkan mu da wannan lokaci yau ma dai ga mu a shahararriyar tashar nan mai suna Kilina Kilina Hausa TV to ga mu kuma Allah ya dawo da mu ga mu dai a cikin wani sabon shiri mai suna kanwata mm. wannan kun dai san wace ce diyar jaruma ce tsohuwar jaruma a cikin masana'antar da mai ba da gudunmawa wata mai suna yar auta ta cikin gidan Balamasi to wannan yadda ce ta yi koyi da ita kuma ta gaje ta saboda haka masoya muna muku fatan alkhairi kun ganta saboda haka ita ce mu a wannan lokaci ita ma za a zo za a dama da ita to hajja baiwa Allah muna so ki gaya wa masu kallo sunan ki assalamu alaikum <laughs> wa <laughs> sunana Maryam Intete kamar yadda kuka sani To, sai ta ƙara musu mana kuma kya nauyin baki duniya ce ta take kallon ki fa. Ya kuke da fatan kuna lafiya na same ku ƙarau. Kullum sai kun ganni. To ya za a yi sai dai a yi haƙuri. Gaskiya ne. To yanzu wani farin ciki yau kika zo kika tsinci kanki a cikin wannan fim ɗin mai suna ƙanwata. To alhamdulillah alhamdulillah mun dai ci mun ƙoshi mun ci kifi mun ci kaji. <laughs> mun sha da tsera mun sha fanta mm. mun ci mun koshi mun kwanta Ya abin mu <laughs> a wannan fim din nan wani sin ne ya fi birge ki a cikin wannan sin din eh wanda kawai nake ciki Ok, wanda kike ciki eh. ko wanda kika cika zan nan. Mm. Eh. <laughs> Ko wanda kika ci gurasa da kuɗi kuɗi kika sha gudu. <laughs> su da yawa fa. Gaskiya to yanzu me za a miƙa wa masu kallo na duniya gaba ɗaya tunda ke fas ɗinki ne. masoya ki ne kaf masu kallon wannan tashar kili na Hausa TV. Ya zo da saƙo za ki miƙa musu. Ina yin ku ina ƙaunar ku. mugu mugun yin ku. To masha Allah masoya. muna miƙa muku ƙoƙari da kuke na bibiyar mu na wannan channel mai suna kile na Hausa TV kuma ku ci gaba da bibiyar mu muna nan yanzu dai muna dan abubuwa ne dai tukunna kafin mu zo mu ma mu fara aiki mu na series film a abubuwa wanda zai sa ku nishaɗi insha Allah kuma muna neman alfarmar ku ku danna mana subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa eh eh, eh idan hajjin mu ta zo za ku dinga gani muna muku fata alkhairi masoya mun gode Hajiya Maryam mun gode. Eh, I love you all masoya. Ni yar jarida ce, aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto in yi in gama in tafiya ta. Da farko dai suna na sakarai. Dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko. Amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare. ka je ka nemi sa'arka daidai da kai ya fuska ne sai suka shiga da ake ka buya mata karatu ko kati ba sai ka sawa shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta kamanceceniya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kadai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai wanda matsala in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni ko me ya zai duk wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa wannan misali da muke ganin sa astaghfirullah astaghfirullah ilimin sa ya zama cewa ilimin shedan mu bar abin da muke da sa sunana fili ina mai sanar da ku ko kuma in ce ina mai gayyatar ku ku zo ku taya mu kallon wani shahararren series namu mai suna ƙanwata ku shiga ku danna mana alamar subscribing ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna ku danna mana alamar ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Yunusa Tayo TV. Na gode.